Masu mu da wannan maraicen talata Assalamu alaikum barka da warhaka kuma barka da sake saduwa da ku ta cikin shirin noma tushen arziki wanda a yau zai tuna da abikiyar aikin Sa'adatu Muhammad Fawu wadda Allah ya marasuwa ranar Larabar da ta gabata Abuja bayan ta yi doguwar jinya. Marigayiya Sa'adatu Muhammad Fawu ta taimaka ma wannan hili matuka da hirarraki da manoma da kuma jami'ai masu ruwa da tsaki a sha'anin noma a Najeriya. A cikin irin wannan gudunmawa da ya Sa'adatu ta sha bamu wannan hili har ma a ƙarshen rayuwarta kahin rashin lahiya ya ci ƙarhin ya kwantar da ita sai da ta ƙoƙarta ta yi ma wannan hili hira da kwamishinan muhallin jihar Yobe. Idi Barde Gubana wazirin Fune akan wani shirin da gwamnatin jihar ta Yobe ta ƙaddamar akan yaƙi da hamada da kuma zaizayewar ƙasa. To ganin cewa an kaddamar da wannan shirin na dashen itace a jihar Yobe. menene makasudin yin wannan shirin makasudin wannan don kisan cewa yobe na cikin jihohi wanda hamara take tunkarowa sosai zaizayin ƙasa wanda shi yakan kawo matsoli wa manomanmu ba ma wanda kamar suna karaucin yobe gaidami nusari yusufari macina karasuwa da guru har ma fara karo mu ma nan kudancin yobe din kuma da shi mushin da ana yi kuma an bashi kusan shekara kusan bakwai zuwa takwas an daina yi shine mai gina gwamna ga cewa wannan bai dace ba ya umarci ma'aikatan muhallin nan cewa mu shirya ya ba da kuɗi domin mu samu irin kala-kala na bishiyoyi ko mu kaddamar da wani dashen kuma na kira kowa da kowa ya amshi wannan kira a shiga dashen bishiyoyi don a tsaye da hamad ne da take tinkaro mu sannan haka mai girma gwamna ya kira cewa sarakuna su ma su dasa mu dai ita wannan ma'aikatan mu muna da isasshen ilo na zamu ba wannan kanan hukumi sha bakwai zamu ba sarakuna da duka da NGOs da duk wanda muke bukata ya zo zamu ba shi wannan dashen free of charge insha Allah rabbi wannan dashen itatuwan yana zuwa ne a lokacin da kaman gwamnatin najeriya ta ce kaman jihohi goma sha daya a najeriya suna fuskantar irin wannan kalubalen za mu iya cewa irin kaman haɗin gwiwa ne eh alhamdulillah haɗin gwiwa ne ba ma najeriya kaɗai ba su west african countries ɗin wajen jihohi kusan ƙasa-ƙasa wajen goma sha ɗaya suka haɗu cewa za su yi dashen itatuwa na wajen kilomita kamar dubu takwas ya kamo daga gini zuwa jibuti a nan najeriya kuma jihohi sha ne da suka cikin wannan abin yobe tana ciki akwai borno akwai adamawa akwai bauchi akwai gombe da jigawa da katsina da kebbi da zamfara da sokoto duk wani jihohi suna cikin wannan program din na gw wanda kuma haɗin gwiwa na ke sakani ta gwamnatin jihar gwamnatin tarayya ita ma gwamnatin tarayya ta yi hubbasa yanzu kama anan yobe sun kawo mana kuɗi da kayayyaki wanda za mu shuka kilomita 28 mun riga mun shuka an killace kuma guda kilomita 22 da shaura shauran kuma gwamnan jihar mai alkawari cewa zai ba mu kuɗi muka ci cewa shewa mun shingince shi sau da dama ba dasa itacen ba ne kula da su ne wani irin kamar hanyoyi yanzu za ku bi saboda ku tabbata akan cewa waɗannan itatuwan an kula da su alhamdulillah shi mai girma gwamnan jihar ibrahim ibrahim gaidam kowane wanda muka dasa ma ya ba mu kuɗin da za mu kilance shi wanda za mu yi kilomita ɗaya ma a nan arewacin yobe da kuɗin bohol guda biyu da kuɗin fensin nashi da kuma da kuma da lebron za a ɗauka za a biya su wani shekara uku za su na kula shi duk ya bada so muna tabbatar cewa duk da shi da bana za a yi da na state government din da kuma wanda GW federal government ministry environment take da kuma collaboration da state government din duka in Allah da za mu mura shinge da back waya kuma za a tona sabuwar kuma za a ɗauki lebron da za a kula da shi insha Allah a bana dai da shi mai gwamna wani liniya ba da shin da za a bata ta ba zai yi ba insha Allah akwai kaman itatuwa da mutane sukan yi amfani da shi kaman ta wurin ci ban ga irin su ba a muna da da suka da bishiyoyi kamar su mangoro su gwaba su arara su gwanda su lemon zaki har wannan magarya improve one duk muna da su amma wannan za mu ba ne mutane za mu ba su filotar wanda za su dasa ko a su ko kuma su establishin orchard don amfaninsu wannan kuma da musamman muna shi don windbreak ne a tattare hamada to shi yawanci ana san mainoni ne da su irin kamar karo da makamanninsu za mu iya cewa kamar jihar yobe tana da cikin jihohin da suke fuskantar kamar kalubale daga kwararrawan amada sosai muna cikin ɗaya daga cikin ma cikin sha ɗaya mun fi gaba ma a barazan da hamada take a najeriya mu ne ɗaya ma jihar yobe to daga ƙarshe menene kuke so ku gani a insha Allah muna so al'umman yobe da shauran jihohin nan nan kowa ya sawa kansa cewa da shi ita ce zama muhimmi in har ma wani mutum kasan waje zai zo ce zai ba ku taimako cewa ku dasa bishiyar kuma abin illa ku zai yi ya kwata ku to ku jawon doga cewa ku da kanku kun tashi haikan kun dasa bishiyoyin a kare hamadan nan ba kwa gani ya kyautu a yi kamar doka duk wanda ya sa da itace akwai kaman hukunci da za a yi mishi ganin cewa kaman hamadan nan dai ya zama barazana a jihar nan Allah ya ji kansa Adatu Muhammad Fawu, Allah ya gahorta mata ya rahama mata ya sa ta huta amin, Allah ya ni'imta mata makwancinta waɗanda ta bari da kewa kuma Allah ya ƙara mana haƙuri da dangana ya kyautata namu ƙarshen amin sun amin sai kuma makon gobe da izinin Allah ku ji wani sabon shirin.